Ɗaruruwan gidaje ne gwamnatin jihar Naija ta bayar da izinin rushe su a wata unguwa mai suna tsohon barikin sojoji da ke cikin garin Sulaja ta jihar Niger Najeriya. Mazauna wannan unguwa dai sun ce da safiyar ranar Litinin ɗin ne wata motar rusau da ke samun rakiyar jami'an tsaro ta yi dramikiya a wannan unguwa. inda ta ci gaba da rushe gidajen jama'a. Waɗanda lamarin ya shafa dai da suka kira ni ta wayar salula sun ce suna cikin wani yanayi na rudani da farko ga Malam Muhammad Surajo. Hali da ake cikin yanzu nan mutane da ba su ta wajen su ba suna suna kukkuce kwanan su. Yanzu kai eh, abin ya shafe ka. Eh ya shafe da family na ya shafe ni. Amma ba a taɓa ba ku takardar gargaɗi ba ko notice cewa ku tashi wurin ba. ba wani notice da taba ba fadar ba notice ba so su ba da of three days na baki a ba kwana uku eh, eh, na baki ba ta kada ba komi na baki cewa ku tashi eh kwana uku da suka wuce kwana uku okay to amma to ba ku bincika ba me yasa aka ce ku tashi ba a wata tashi suke wai wai to landing gaba daya wai landing na da wai sa big is of their land kuma na Kazim Hamza to yanzu wani hali kuke ciki ka don an fara da militia yana kusa da mu sa muke kwashe kayan mu Na'am, yanzu an rushe gidan naka kai? Eh, an rushe gidan, an kusa yana fita da ni, mun riga mun cire su kaya duka To yanzu wani hali kuke ciki? To, ba mu da wajen za mu zama bakwa, muna nan kawa waje mu aje kaya saboda kara zuwa rushe mana kayan. To na yi kokarin jin ta bakin jami'an gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari amma abun ya ci tura. To sai dai daga bisani na samu sa'ar samun jami'in hudda da jama'a na ƙaramar hukumar mulki ta Sulaja. Malam Jibril Aliyu Bisalla wanda ya ce gwamnatin ta ɗauki wannan mataki ne domin ta karɓe filinta wanda dama aro ne aka baiwa sojoji tun wajejen 1970 kuma a yanzu sojojin sun tashi to waɗanda suka mamaye wajen ne a yanzu ake korewa kamar yadda ya yi ƙarin bayani. an riga an biya ai an riga mun biya ministry of defense biya babu wani biya da kuma za a ba to yanzu ga abin abin abin kamar ya haifar da tada kura haka ba ku dan gudun wani abu da zai biyo baya ganin halin da ake ciki yanzu ai a yanzu babu wani tada kura eh malam Mustafa ina filin ba yanzu da filin nake maka magana ba da nake zo eh to an sun ce an mamaye su da sojoji da yan sanda a mai sojoji da yan sanda kawai sun zo ne sun zo da a a yi mai sani ta da oda ba wai sun a mamaye wani ko aka duka a nan to yanzu ko me za ku yi da filin kun karbe shi tun da tsakiyar eh. gari yake eh tsakiyar gari ne fili gwamnati eh, jiha da gwamnati a gwamnati jiha da karamar hukuma su ne za su zo na tanaji abin da za su yi a wannan fili Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.